Ku kai tsaye wannan takarda samu za ta tattauna insha Allah a kan abubuwa guda shida abu na farko shi ne me ake nufi da yawaita mata na biyu me asalin halascin yawaita auratayya ta mata na uku yawaita auratayyar mata a shari'un da suke kafinmu da kuma annabawan da suke kafin annabin musallallahu alaihi wasallam na hudu waɗanda manufofi ne za su sa a yi magana akan hikimomin yawaita auratayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar suwaye masu suka wannan yawaita ko yawaita auren na annabi sallallahu alaihi wasallam sai na shida kuma na ƙarshe insha Allah hikimomin da suke cikin yawaita auratayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da yawaita auratayya shine mutum ya auri mace fiye da ɗaya ko dai su zama lokaci guda ya tara su ko kuma ya ta aura ƙila allah na raba su suna mutuwa ko kuma ya zama ƙarshen auren ya zo ta hanyar saki shine ake nufi da ta'addud zawjat annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da mata daya wanda shine mafi tsawon rayuwarsa ya yi shekaru ashirin da biyar da mata ɗaya shekarun da ya yi da matan da suka wuce ɗaya da baki dai shekaru ne goma ko kuma sha uku goma shari'ar musulunci ta halasta wa musulmai gabaki ɗaya sa'auri mata fiye da ɗaya amma ba za su wuce hudu ba a lokaci guda wanda ya tabbata a alƙur'anance sannan ya tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci sun haƙaito ijma'i akan cewa namiji ya auri fiye da mata da a lokaci ɗaya haramun amma halascin ya auri mata hudu a lokaci ɗaya duk matansa ne to shi ma ijma'i ne na al'ummar musulmai cikin waɗanda suka haife ta wannan ijma'in akwai al-imamu ibn hazm al-zahiri a cikin littafin samaratibul ijma haka wasu malaman ba shi ba sun tabbatar da wannan Allah ta'ala yana cewa wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا wannan ayar da yawan malamai sun ɗauke ta a matsayin ita ce al'asir ita ce wato dalili wanda ya tabbatar da halascin namiji musulmi ya auri mace fiye da ɗaya Allah ya ba shi damar ya auri biyu wato ya auri biyu a lokaci ɗaya wani sama ya auri biyu a lokaci ɗaya. Allah ya halasta wa namiji musulmi ya halasta ya auri mata uku a lokaci ɗaya. kamar yadda Allah ta'ala ya halasta wa masa ya auri hudu a lokaci ɗaya. daga nan ijma'in al'ummar musulmai shine ba zai ƙara wata ba akan hudun ka. akwai hadisin ghailan ko da ya musulunta yana da mata goma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtar minhunna arba'an wa fariq sa'irahunna ka zaɓi hudu daga cikin su sauran ka rabu da su al'allama tubna ashu a cikin sa a tahrir wa ya faɗi wasu hikimomi na shari'ar musulunci da suka jawo Allah ta'ala ya halasta wa namiji musulmi ya auri mata biyu uku hudu ya faɗa daga ciki ya ce daga ciki akwai hikimar shari'a ta izdiyadul mawanid yawaita hayayyafa wanda wannan na cikin manufofin aure mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zawwaju alwaluda alwaluda fa inni mukafirun bikum al'umma yawmal qiyama ku auri matan da kuke su suke kaunar ku kuma ku auri matan da suke haihuwa idan suka hayayyaba kuka yi wa 'ya'ya tarbiyya to zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama wannan na ciki daga ciki hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta wa namiji ya auri mace fiye da ɗaya umuman a matsayinsa na musulmi saboda ne saboda a samu a kula da mata domin a ɗabi'a mata sun fi yawa fiye da maza kuma su kullum suna buƙatar waɗanda za su kula da su su tallafa musu a rayuwa har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai kawo ƙarshen rayuwarsu daga ciki in ji al'allama tun ashur rahimahullah ya ce maza sun fi mutuwa a yaƙoƙa da tashin hankali da ke faruwa a cikin al'umma mafi yawanci abin da aka bincika aka tabbatar a tarihi da waƙi'i mata sun fi daɗewa a duniya fiye da maza za a yi ta mutuwa ana barinsu shi yasa sai Allah ta'ala ya halasta wa maza musulmai su auri mata biyu ko uku ko huɗu. sannan daga cikin hikimomin shari'ar musulunci ta haramta zina ta faɗi munin zina Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ɗabi'arsa ya gina sha'awa a cikin zuka a cikin jikin mutane kowa da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina masa wannan sha'awa wani ya fi wani to Allah ta'ala ya haramta zina a ka'idarsa idan ya haramta wani abu to yana kawo makwafi sai ya ba musulmai dama a kan cewa su auri mata hudu mafi yawanci wani malamin ba al'allama na ashu ba ya faɗi daga cikin hikimomin da suka sa Allah ta'ala ya halasta wa namiji ya auri mata da yawa waɗanda ba za su wuce hudu ba shine mata na shiga lalura ta al'ada suna shiga da lura ta haihuwa namiji kuma zai zama yana da bukata tashi ta ƙashin kansa to idan ya zama yana da mace fiye da ɗaya to wannan zai ba shi dama ya zama wannan lalurar tashi da yake ciki ko bukatar da yake da ita zai zama ya iya biyan ta ba tare da ya sha wahala sannan daga cikin hikimomin shari'ar musulunci shari'ar musulunci ba ta son yawan saki akwai matsayin da mace za ta kai a wajen namiji ya ji ƙila ba da buƙatar ci gaba da zama da ita wacin hikima ta shari'a sai ya batta da ci gaba da zama a matsayin matarsa amma kuma sai aka ba shi damar ya kawo mata wata wadda za su ci gaba da zama tare da ita domin ta iya biya masa buƙatarsa da yake da ita ba tare da ya rabu da waccan ko ya sake ta waɗannan wasu daga cikin hikimomi da malamai suka yi ta zaƙulowa sun fi haka yawa a game da halasta wa musulmai ga baki ɗaya su zama sun auri mata da yawa amma ba za su wuce hudu ba a gefe guda Allah ta'ala ya halasta wa manzanmu sallallahu alaihi wasallama ya auri mata fiye da hudu shi ma da nassin alkur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajabna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minin wannan ayar Allah ta'ala yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi yana cewa ya kai annabin Allah hakika mun halasta maka matan nan naka waɗanda ka riga ka bada sadakinsu allati ataita ujurahun sannan mun halasta maka ma malakat yaminuk abinda ka mallaka na bayi su ne kuyangi irin suna na mariyatul qibtiyya radiyallahu anha wadda ta haifa masa ibrahim radiyallahu anhu sannan mun halasta maka ‘ya'yan kawunanka maza hakanan ‘ya'yan gwaggwanninka hakanan mun halasta maka ‘ya'yan kawunanka sannan mun halasta maka ‘ya'yan yakumbobinka wato innoninka hakanan dukkan wata mamace wadda ta zama mummina in waharat nafsa halin nabi in ta zo ta ba da kanta ta ce ta ba da kyautar kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabin Allah ya ga yana da nufin ya aure ta Allah ya ba shi dama ya halasta masa wannan sai ce khalisatan laki min duni ne wannan kai kadai muka halasta wa haka banda sauran mu malamai da yawa na tafsiri sun tafi akan cewa wannan khamisa tallaka min dunil mu'minin din yana komawa ne zuwa ga abinda aka aqrabu mazkurin qabla shine wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi Allah ta'ala ce in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'min kai kadai aka kebe da wannan wanda sauran mummuni annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayar da Allah maɗaukacin sarki daga baya ya ce la yahindu nisa'u min ba'd ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن malamai sun tattauna wacce ce nasiha a ciki wacce ce mansuha wacce ce ta goge wata wacce ce aka goge al'allamatul kutubi abu abdullah al'ansani a cikin tafsirinsa aljami'in a kamin ƙwa'an ya rinjayar da cewa wannan ayar ya ayyuhan nabiyu inna ahdalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna ita ce nasiha waccan ayar ta la yahillu nisa ita ce mansuha wato ita aka goge wato ita aka fara saukarwa duk da cewa a karatun alƙur'ani a jerin ayoyin ita ce muta akhira a tartibin al'ayi a jerin ayoyin alƙur'ani ita ce ta zo daga baya sai an karanta ya ayyuhan nabiyu sannan za a karanta la yahillu lakan nisa to amma kuma ita ce aka saukar a farko malamai suka ce dalilin saukarta shine lokacin da Allah ta'ala ya ba wa matan manzo Allah sama zaki ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna ko turidna hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirata fa inna Allah 'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima wannan ayoyin da ake ce musu ayatu tahiyya wato ayoyin da Allah ya ba wa matan manzon sama zaɓi ko dai su zaba su ci gaba da zama da manzon Allah sama irin rayuwar da Allah ya zaba masa wato an ya kuna qutuhunna kafafan yau akwai gobe babu rayuwa ta al'abdun nabi ba ta ba rayuwa ta al-malikun nabi ba rayuwa ta bawan Allah annabin Allah yau akwai gobe babu قد يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما توقدناهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جنا عائشة رضي الله عنها تشي أك مكان غوتا سو أكو أجدان النبي صلى الله عليه وسلم وتنميذي كينا لا تيجو وانا ستين أما بعد تكنيا أجدان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكتم بيت ميتوكي تشي تشي إنما هما الأسودان التمر والماء abinda nake ci shine mu ci dabino kuma mu sha ruwa da nake rayuwa da shi ke to daga baya bayan manzo sama ya ba su zaɓi suka ce sun zaɓi Allah da ma'aikinsa da kuma lahira to sai Allah ya musu ta goma shi sai ya ce la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhum shi daga yau kaka ƙara musu kishi sun isa daga yau babu wata matar da ta halasta a gare ka bayan su sannan ba za ka sake su malaman tafsiri suka ce ayar ita ma sai aka goge wani bangaren ta kuma sai aka tabbatar da ɗayan bangaren hmm. sai aka goge layi lulakan nisa'u da ne ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajakan lati atayta ujuhunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah wa alayka wa banati amrika azwajaka amma ɗayan bangare sai aka tabbatar wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka usulu ba za ka sake su wannan shine ta'sili wato bin diddikin dalilin da ya tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya halasta masa ya auri mata fiye da hudu fifiko akan al'ummar samu kenan yan uwa masu albarka babban malami ibnu dihya wanda ake cewa dun nisbatai a shafi'i yana faɗi a cikin littafin Sani nihayatu su fi isar rasul sallallahu alaihi wasallam ce wa min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam ma khaffafahu Allah anhu wa shaddadahu ala ummatihi أن a أباح لهم من النساء أكثر من أربع daga cikin abin da Allah yau manzo Allah sama da ta goma shi ya keɓe shi ya sassauta masa hukunci amma kuma sai ya zama hukuncin na da tsauri su kuma akan mabiyansa shi ne Allah ya halasta masa ya auri mata fiye da hudu aka ba shi dama li'annahu ma'sumun min al-jawri alladhi qusirat ummatuhu ala arba'in min ajlihi kun ga tun daga nan mun fara jin hikimomin annabi sama ma'asumi ne Allah ya bashi kariya ba zai zalunci sabanin mu mu cewa akai bayin khiftum Allah ta adilu ma fawaidata wasu wani farfesa a azhar wata rana ya zo yana tambayar kowa yana tambayar mutum matsayinsa da iyalansa sai ya zo wajen wani dan kyamarun limani sai ya tambaye ni sai ya ce mishi matan shi hudu sai ya ce ka nawa sai ya ce ‘ya'yan shi 35 farfesa ne na usulin fiqh sai da ya ihu ya ihu da ƙara fa sosai a aji sannan sai ya ce to wallahi inna la nastati'u al-adla wasu ba za su iya adalci ba faliza da tafi bi wahida eh, ce eh, ta isa sai ce sai ce wani ubi halalan nisfu ma lattafai na bin nisfi wanda an halasta masa rabi masu su da rabi ta ishe su to ka kaga mu muna da gazawa ta adalci annabi sallama kuma cikakke ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi ba zai yi zalunci ba to sai aka halasta masa fiye da hudu al-imam ibn al-qayyim a cikin zabin ma'ad yana cewa wala khilafa annahu tufi an tis'u ba sabani ittifaqi ne na malaman sira manzo Allah sama ya rasu ya ban mata ta. kana yaqsimu min li thamani ɗaya daga cikinsu ta sadaukar da kwananta ga nana ita ce na na sauda bintu zam'a radiyallahu anha sai ya zama yana raba kwanaki ne ga matansa tabbas in ya zo wajen na'isha isha tunda an sadaukar mata da kwanan wata nana sauda ta sadaukar mata da kwananta sai kwana biyu a wajenta matan manzo Allah salama alaihi nan da ya rasu su tara su ne Aisha radiyallahu anha akwai Hafsa Aisha bintu Abi Bakr radiyallahu anha sai hafsatu bintu umar radiyallahu anhu sai zainab bintu jahsh radiyallahu anha sai hindu bintu abi umayyata ummu salama radiyallahu anha sai safiyatu bintu huyay radiyallahu anha sai ummu habibata ita ce ramlatu bintu sakhar wato bintu abi sufyan ummu habiba radiyallahu anha akwai maimunatu bintu al-harith radiyallahu anha akwai saudatu bintu zam'a radiyallahu anha akwai juwairiyatu bintu harifi radiyallahu anha saura biyu su sirra su kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa ta farko na na Khadijatu bintu Khuwailid radiyallahu anha sannan kuma sina na Zainabu bintu Khuzaimah ummul masakin radiyallahu anha sune mata guda goma al imamu Abu al-Hasan al-Maqdisi ya hada duka matan nan guda tara yace tuwfi rasulullah an tis'i niswati ilayhinna tu'zal makrumatu wa tunsabu fa aishatun maymunatun wa فعائشة ميمونة وصفية ورملة تتلوهن هند وزينب جويرية مع حفصة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن محذب ثلاث وست ga uku ga shida nawa kenan tara wani malamin ya haɗa su kuma goma sha ɗaya sai musu ramzi harafin farko na kowace kalma ɗaliban juyi ne ko? eh? eh ne ne? ku kamun mana na ihfa'i ma yawwa kajiba sidda sana kam da shakhsun qad zama dum tayyiban zikfitukan ba'dhan ko ko shi kuma sai ya ce khalili saba aqli hala zainu halati zaha jafnuha ramzan sahihan muhadzaba ku fitar mana khalili Saba, Saba, Jami, عقلي Hala, zainu zainu wace to ciki <laughs> sha ɗaya ne zainabi ce wace eh sai ka ce bintu huzaima tun da ita tara su da wani sai ce halati halati هندو واتيتي هندو كيلا هندو بنتو أم سلمة كو زها زها زينو بنتو كيلا جهش جفنها جفنها جفنها جويرية رمزا رملة واتيتي كيلا أم حبيبة صحيحا muhazzaban maimuna sun shiga sha ɗaya to su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka yi ittifaki ya aure su ya tare da su guda biyu suka rasu kafinsa guda tara suka masa ta takaba sallallahu alaihi wasallam to shin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kana bid'an في تعدد الزوجات من المرسلين آه ما كان بدعا من الرسل في تعدد الزوجات مثلا الله صلى الله عليه وسلم da al'ummarsa ba mu bane aka fara halasta wa cewa mu auri mace fiye da ɗaya. a doktor mustapha sibani allah ya gafarta masa kurakuransa a cikin littafinsa al-mar'atu bainal fiqh wal qanun yana cewa al-islamu lam yakun awwala man shara'a ta'addud musulunci ba shi ya fara halasta a aure fiye da mace ɗaya ba balkana kana mawjudan fi umamin qadimati kulliha taqriban shi duk al'ummatai da suka zo kafin al'ummar musulunci al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an halasta musu su auri mace fiye da ɗaya sai ya ce inda al'afiniyi akwai mutanen athens wato girka kenan waɗanda su ne asalin yan boko su platon su socrates su aristotle da makamantansu to a cikinsu akwai yadda da auri mace fiye da ɗaya wasiniyin haka mutanen china yawwa mutanen sin su Walhulu, walhunu haka hindiya mutanen indiya wal babiliyi hakanan mutanen iraki tsohuwar iraki wal ashuriyi hakanan mutanen biladu sha wal misriyi hakanan misrawa dukkaninsu suna da tarihin ta'addudin zaujati wani abu da zai baka mamaki su a wajensu adadin ma bayi da iyaka ta'addud ne ghairu mahdudin bihad mutum ya ga damai a wuri mace ɗari ya ga damai a wuri mace dubu kaga namu ya fi tsarki ce namu ya fi tsari namu ya fi banƙayi akwai daga cikin eh, addinai na indiya akwai addinin da suke ce mushi leki leki religion wanda yana da dokokinsa yana da laws ɗinsa Lekki a China ya ba da damar mutum zai iya auren mace 130 a China mutum ɗaya zai iya auren mace 130 an samu ɗaya daga cikin sarakunan China a tarihi sai da ya tara mata dubu talatin nahwan min 30 alf imra'ati mace dubu 30 a China ka karanta tarihin China ɗaya daga cikin sarakunan China da aka matan shi dubu talatin. a addinin yahudanci jus kenan yahudawa su ma a cikin addininsu halal ne mutum ya auri mata da yawa kuma ba ma iyaka ba iyaka a cikin abin da aka ruwaito na old testament a taura tsohon alkawari an ba da labarin annabawa da yawa daga cikin annabawan banu isra'il waɗanda suka kasance suna da mata da yawa ya zo a cikin attaura cewa annabi sulaimanu alaihi salam yana da mata 700, sannan kuma yana da sasarai wato abin nan eh, sadakoki kuyangu guda 300, nawa kenan dubu ɗaya ɗari bakwai matansa na aure kuyanginsa kuma ɗari uku dubu ɗaya wannan kusan duk idan ka bi malaman da suka naƙalto tarihin annabi suleiman za ka ga sun faɗi wannan wasu sukan kulle kawai sai su ce dubu ɗaya ba su rabawa su ce ɗari bakwai matan aure ɗari uku kuma kuyangi ya tabbata hadisi muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa wata rana annabi sulaimanu alaihi salam ya rantse da Allah ya ce la atufanna lailata ala 90 imra'atan taridu kullu wahidatin minhunna gulaman yujahidu fi sabilillah faqila lahu qul in sha Allah falam yaqul in sha Allah فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا واحدة نصف رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لقسمه shi wannan hadisin annabi sun ya bada labarin cewa annabi Sulaiman na da mata nawa 90 kaga alal aqalli idan ba a kallafa mana mai aiki da abin da at-taura ta faɗa ba domin hurrifat an canza ta to annabin mu sallallahu alaihi sallam a cikin hadisin sa ingantacce ya ba mu wannan labarin ashe ba annabin mu sallallahu alaihi wasallam bane ya fara auren mata da yawa haka babban malami na shafi'iyya al-imam qutbuddin al-khaybari a cikin littafin sa al-lafzul mukarram bi khasa'isin nabi sallama shi ma ya ambaci cewa tabbas annabi Sulaiman alaihi salam yana da mata dubu daya al-allama ashu a tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yake cewa bai kasance a cikin shari'un da suke kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai iyakar matan da iyakan matan da mutum zai aura ba babu wannan duk adadin matan da mutum ya daga dama zai iya aura kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam an ja'a isa alaihi salam bi tahdidin litazawwuj bai inganta ba cewa annabi isa alaihi salam shi ya zo da cewa a mata ɗaya ya ce ba inda ya tabbata ba addinin kiristanci ba ne na gaskiya cewa annabi isa ya zo cewa kowane mutum ya auri mata haka Dr. sibari ya tabbatar a cikin abin na almar'a bainal na wal ya kawo cewa babu inda ya inganta a cikin kiristanci cewa mace ɗaya mutum kawai zai rayu da ita ya ce amma ya zo a matsayin irshadi hannunka mai sanda a cikin injila wato new testament a ciki ake faɗa ake cewa Allah maɗaukakin sarki ya halitta wa kowane namiji matarsa to daga nan ne sai suka ce su sun fahimta ana nufin kada mutum ya aure mace fiye da ɗaya har suka ƙara bayani cewa duk mutumin da ya ji a ran sama zai auri wata mata bayan yana da mata to faqad zana biha to hukuncin wannan a matsayin zina yake balle kuma har ya auro ta din saboda baya cikin addinin kiristanci haddade auren mata ɗaya a ce ita kadai mutum zai rayu da ita baya ciki ɗaya daga cikin marubutan turawa masanin tarihi musamman tarihin zamantakewa wato social life edward wostermark a cikin littafinsa the history of human marriage tarihu zawajin bashe ya ce ya kasance a addinin kiristanci coci-coci na halasta mutum ya auri mace fiye da ɗaya da adadin da bai da iyaka ma ba a samu wannan haramtawar ba har sai karni na goma sha bakwai na shekarar miladiyya karni na goma sha bakwai kaga bai wuce yanzu karni kamar mutum ya ce karni karni karni hudu ke zuwa karni biyar da cewa kotun cocina ba su yadda mutum ya aure fiye da mace ɗaya ba amma abin ya kasance har karni na goma sha bakwai na shekarar miladiyya ko shekarar girgo sau da kenan in mun fahimci wannan yan uwa masu albarka wannan gabar tana karantar da mu ashe addinin musulunci ba shi bane farau akan me akan halasta auren fiye da mace daya sannan ba annabin mu bane sallallahu alaihi wasallam farau a abin da ya shafi auren mace fiye da daya kuma a bashi damar ya auri fiye da mata hudu in annabi Sulaimanu alaihi salam ya tabbata yana da waɗannan matan da yawa haka babansa annabi Dawud an ruwaito yana da matansa da mata da yawa ana cewa yana da mata 99 a riwayat isra'iliya babila suka ce ya aura mata uriya mai gidansa a yaransa bayan ya tura shi yaƙi astaghfirullah yayi dabarar da aka kashe shi ya aure masa ɗaya ya zama matansa guda ɗaya wannan kissa ce ba ila ta ƙarya amma dai abinda ake so a yi a tabbatar shi ne annabi dawud alaihi salam yana da mata da yawa kuma wannan ya tabbata haka so daga wanda zai soki annabi musallallahu alaihi wasallam akan cewa yana da mata da yawa to ya manta da waɗannan annabawan Allah ne da Allah madaukakin sarki ya aiko su kafin sa ko ko a'a a haramun ala balabilihi dawhu wa halalul tayr min kulli jinsi hmm? kanar ya ce ni kadai ne ba a yadda in hau in hau in ci in ci in ci in ci in ci ɓaure ba amma saura kowa ya halasta shi ya hau ya ci ɓaure Ko mecece gaɓin mu ta gaba mecece ta sa a yi magana a kan wannan kuma musamman ma aka zaɓi takardar ta zama ita ce za a gabatar da ita domin ta yi shimfiɗa abinda suke cewa lead paper ta gabaci sauran takardu da za a gabatar guda goma sha ɗaya zirya a kan tarihin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma darussan rayuwarsu abu na farko shine manufarmu ita ce fito da wannan keɓewar da Allah ta'ala ya wa manzan Allah sallama ya masa ta goma shi ya darajanta sa ya fifita shi a kan al'ummarsa a inda ya halasta masa ya auri mata fiye da hudu sauran al'ummarsa kuma aka taƙaita mu a kan cewa mu tsaya a guda wannan manufa ta farko ce manufa ta biyu fito da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan ayyukan Allah da hukunce-hukuncensa waɗanda suka shafi ƙaddararsa da kuma waɗanda suka shafi shari'arsa tabbas akwai hikima a ciki manufa ta uku ita ce bayanin falalolin matan manzan Allah sallallahu alaihi sallama. a lokacin da ake bayani akan hikimar da ta sa Allah ya halasta wa manzan Allah sama ya auri mata fiye da hudu to zaka ga falalar matan manzan Allah sama da fitowa alal aqalli duk matar da manzan Allah sama ya aure ta to ta gama samun falala domin yanzu darajar ta ita ce ta zama cikin ummahatul mu'minin ta kan ma wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah su ba wanda ya ce goge wannan wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum na ji muna magana yawwa to to wannan kawai ta ishe su falala banda sauran hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan a kira mace ummul mu'mini ummul mu'mini ke sa da na'isha radiyallahu anha taiwa yan shi a ah, raddi ci aka zo aka ce wasu suna cewa ba su yadda ke ummul mu'mini na bace ce ah, ba damuwa ai ce innama ana ummul mu'mini fala ubani in akun umma ghairi mu'mini ni ni uwan mummune ce to dabban zama uwan waɗanda ba mummune ba sai me ba ka sai ka zaba yawwa in kana cikin almu'minu wa tuhiya ummuka yawwa in kuma baka cikin shi kenan abu ne mai sauki manufa ta hudu ita ce raddu shubahil mubtilina ba'inina fi ta'addudi zawjatin nabi bisa sa. a mai da martani a yi bayani a ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma matansa sannan a ba shari'arsa kariya a ba shari'a Allah kariya a ba hikimar Allah subhanahu wataala kariya a tabbatar da ita da ya halasta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri mata fiye da hudu mai da martani ga masu sukar haka sai na biyar masu imani kuma su ƙara imani lokacin da za a fito da gwalagwalen hikimomin to mai imani wanda dama shi ba ruɗin da zai rudar da shi ba yi da shakka ba yi da kokwanto a cikin zuciyarsa a game da wata shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wadda ta shafi annar sama shi kadai ko wadda ta shafi al'ummarsa gabaki daya sai a ƙara imani domin wannan yana daga cikin fa'idojin bayani akan makasi manufofi da suke da alaƙa da shari'ar Allah duk lokacin da aka faɗe su waɗannan manufofin da hikimomin to za ka ga mai imani yana ƙara imani Allah ka ƙara mana imani to waɗannan manya-manya manufofin guda biyar su ne dalilin da suka sa ake yin bayani akan wannan to sai gaba ta gaba suwaye masu sukar kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure da yawa ya auri mata fiye da hudu alal aƙalla akwai gidaje ko kuma ɓangarorin mutane da suka shiga cikin wannan bala'in guda biyar akwai annasara ahlul tafshi akwai yan mishin kiristoci waɗanda suka zo babban manufarsu ita ce su ɓata addinin musulunci siyaka kuma kiristanci wanda cikin inda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da su akwai ƙasarmu kuma waɗannan manufofin nasu sun fesa su a cikin al'ummar musulmai sun sawa wasu kuma sun yi tasiri na biyu akwai al-mustashriku akwai al-mustashrikun orientalist wato 'yanci ciranin addini ko 'yanci ciranin harshen larabci ko yanci ranar harsunan gabashin duniya ko gabas da tsakiya a keɓance mustashirikai waɗannan waɗanda suka zaɓi aiki na akademiyanci aiki na bincike mai zurfi domin su soki addinin musulunci su kawo rudu a tsakanin musulmai sun shiga cikin ilimin alkur'ani har tafsirai suka yi wai sun shiga cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin fikihun musulunci domin duk su kawo makirci su rikita karatun addinin musulunci to suna ciki na uku sune ne waɗanda suka bayyana da ake ce musu modernist alhadafiyu wasu 'yan zamani masu ganin addinin musulunci addini ne tsoho yau ya kai shekaru eh, dubu ɗaya da ɗari wajen biyar ake nema sau da ka zamanin shi ya wuce a zo a zamanantar da komai su ne ahlul hadasa suna cikin masu sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe guda kuma suna sukar mutum ya auri fiye da mace ɗaya na hudu su ne al'ilmaniyun ko al'almaniyun ko al'ilmaniyun su ne su kuma secularist masu ganin kawai addini ya tsaya a masallaci bayan nan ba inda za a aiwatar da addinin musulunci su ma suna da wannan tunanin sai na biyar su ne almulhidu atheist masu musama samuwar Allah ga baki ɗaya waɗanda su dama 'yan na ne su na ne a ce ba Allah in ba Allah ba shari'arsa ba annabawa to kowa ya rayuwa yadda ya ga dama suna cikin waɗanda suke sukan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halasta wa annabin mu sallallahu alaihi wa sallam kuma ya girmama shi da su sai gaban mu ta ƙarshe insha Allah ita ce waɗanne hikimomin ne suka sa Allah ta'ala ya halasta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren mata fiye da hudu ya halasta wa al'ummarsa su kuma su tsaya a mata hudu malamai sun ta kawo su da yawa wasu ba su musu gabbai ba sun dunkule su a wajen bayanansu, musamman a ƙarƙashin waccan aya ta ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wannan ayar anan malamai suka fi dabdana a bayanin hikimomi da suka sa Allah ta'ala ya halasta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren mata da yawa to amma anan za mu bi tsarin malaman da suka kasa waɗannan hikimomin nau'i nau'i akwai nau'i na farko al-hikmatu tashrifiyya alhikmatu at-tashrifiyya Allah subhanahu wa ta'ala yi haka domin ya darajanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka domin ya ba manzo Allah sama wani matsayi wanda mu ko anan kawai ya ishe mu a matsayin mu na masu imani insha Allah wannan ya ishe mu cewa daraja ce Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon mu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya zaɓi annabi salma shi ne halittar da ya fi so ya girmama lamarinsa komai da ke da alaƙa da manza, Allah sama sai da Allah ya girmama shi al-imam ibn al-mulaqqi shafii a cikin littafin sa ghayat as-sul fi khasa'is ya rasul لما كان الهر لفضله على العبد يستبيه من النسوة أكثر مما يستبيهه العبد وجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على جميع الأمة يستبيه من النساء أكثر مما تستبيه الأمة باوع wanda ba ɗa ba an fifita ɗa a kansa a wajen matan da ya kamata ya aura to idan an yi wa ɗa wannan ta goma shin an ba shi wannan darajar a bisa bawa to lalle annabi sa sama shi ya fi cancanta Allah madaukakin sarki ya masa haka domin shi ne ne shi ne soyuwa a wajen Allah fiye da kowa a cikin halittunsa sau da Allah ya ba manzo Allah sama wannan matsayin domin ya darajanta shi ya ɗaukaka shi sai ya ba shi dama ya auri mace fiye da hudu kuma su zauna tare da shi su yi rayuwa da shi a matsayin matansa nau'i na biyu alhikmatu tashri'iyya waccan at-tashrifiyya wannan kuma at-tashri'iyya hikima da Allah ta'ala ya zuba wajen halasta wa manzon Allah sallama auren fiye da mata hudu domin me domin ya shar'anta wasu hukunce hukunce misalin da malamai suka fi bugawa shine misalin tahrimut tabanni Allah ya halasta wa manzo Allah sama ya auku mata fiye da hudu domin ya haramta wata mummunar ta'ada wadda a jahiliya ana yin ta kuma sai tana neman ta zama tarnaki ita ce ta adoption ta banni shine mai da aikin aikin hankaka mai da dan wani naki mutum kawai sai ya zo ya dauki wani ya ce to ya zama ɗansa na farko idan an tashi rubuta sunansa sai a ce fulani ibn fulani wane dan wane ne sannan duk abin da ya haramta ɗa saboda alaƙarsa da babansa to shi ma ya haramta a gare shi duk abin da ya haramta ga uban nan saboda alaƙa shi da ɗansa to shi ma ya haramta a gare shi zaidu na Hamisa ta radiyallahu anhu bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi sama ya yanta tashi bayan yan tashi sai ya masa ta goma shi ya ya ce shi dan shi ne tabanninsa kafin a haramta tabanni sai ana cewa zaid ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya nufi a cikin tsarinsa ya haramta tabanni sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama zaid ibn haritha bayan ya aure ya auri Zainabu bintu Jahsh kuma manzo Allah sama shine ya zama sanadiyya aure kuma shine a matsayin babansa sai Allah yau manzo Allah sama wahayi cewa Zaid zai saki Zainabu da ya Zaid ya sake ta domin aura maka ita kun ga wannan hikima ce ne ta shiri'iyya sai Allah ta'ala ya sa annabi sama ya auri Zainabu bint Jahsh bayan Zaid ibn Haritha ya sake ta saboda me li yuharrima tabani saboda a haramta tabani wannan misali yanzu wannan auren da manzon sama ya na Zainab yayi shi ne dan wata sha'awar shi baya so da nassin alqur'ani eh وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا وزوجناك لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Allah yanke wannan hukuncin ta sanadiyya auren Zainab aka fitar da mutane da yawa daga wannan kanja da kawai mutum ya ɗauki wani ɗa ba dangin iya babu na baba shi kenan sai ya zama duk ɗan da wannan duk duk matar da wannan ɗan ya aura to shi kuma har abada ba zai aure ta ba sannan shi kuma duk matar da ya aura wannan ɗan nashi wanda aka yi aikin hankaka ta sane a kansa shi ba zai aure ta ba har abada sai aka haramta wannan ta sanadiyya haramta ta tabanni sai abubuwa da yawa suka halasta aka fita cikin kunci wanda da ake ciki kunci irin na jahiliya wannan hikima ta shari'iyya kenan misali ɗaya lokaci ba zai isa ba sai nau'i na uku alhikmatul akhlaqiyya Allah ta'ala ya halasta wa manzon Allah sallama auren mata fiye da hudu domin hikima ta kyawawan ɗabi'u Allah ta'ala ya halasta wa manzo Allah sama ya auri mata fiye domin kyawawan ɗabi'un manzo Allah sama su bayyana daga ciki akwai zama da mata mata goma sha ɗaya ko mu ce tara waɗanda suka rasu ya rasu ya basu mata tara amma da za a ce maka laifin nawa manzo Allah sama ya taɓa musu su waɗanda mata, za ka kawo ɗaya su kuma sun mushi laifi har sai da ya taɓa ƙaurace musu kuma ya dawo ranar da ya dawo na na isha radiyallahu ana ta ce ba wata ɗaya ka ce za ka yi ba ka koma ka cike kwana ɗayan bana ta ce ai wata yana kwana ashirin da tara kuma yana kwana talatin wannan da kusa ne sau da ka kwana ashirin da tara kuma ta ce ta fi kowa damuwa lokacin da manzo Allah sama ya musu wannan kawar yanzu wannan wa zai iya wannan madadin fada sai mai shekara eh, kai yanzu da kai ne aka maka wannan ya kake ji za ka yi wai ka na daftar ne fa kamar ka gama zana mutum ne kawai sai ma kwalo to ya za ka yi haka ya gama da kai to amma sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana wadda ta zama ilimi kaga juriya da haƙuri da yafiya duk sun bayyana sannan na gasa da zumunta domin duka matan nan tara suna da dangi ƙanninsu za su zo gidan shi 'yayyansu za su zo ‘yan uwansu za su zo wata za ta ce za ta je barka wata za ta ce za a yi biki kuma duk manzo Allah sama zai ba su abin da za su je su kai na gudunmuwa kuma manzo Allah sama ba zai gaji idan hudu a rana ɗaya suka nemi izinin cewa an musu haihuwa za su je barka ba duk ba zai ji damuwa ba zai ce su je kowace su je kowace ta je kaga kyawawan ɗabi'u sannan duk inda mata suka yi yawa a gida to dama za a rika yawan baki kaga za a ta cin abinci a gida duk inda mata suka yi yawa a gida mai mata biyu hidimarsa bayan ta cikin gidan to ya fi baki danginta za su zo ƙawayenta za su zo wasu za su zo an ce min zero yanzu lokaci na time off to ka ƙara mun lokaci ko ba ka ƙara mun bayyana kara to kun gani ga shi nan sannan daga ciki akwai tausayi akwai malaman sociology da psychology da suke ganin wai ba a auren mace don tausayi amma alƙur'ani ya ambaci daga cin manufofin aure akwai tausayi ita ma za ta tausaya maka kai ma ka tausaya mace ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ne to daga cikin manufofin kyawawan ɗabi'u akwai tausayi yanzu ku duba auren na ummu salama radiyallahu anha an rasa an batta da 'ya'ya ga damuwa ga bakunta ga tarihin yadda take hijira a cikin matan manzon salama tarihin na na ummu salama a lokacin hijirarta yana da tayar da hankali yana sa kuka da tausayi sai kuma gashi ta zo ta rasa miji wanda a lokacin shi take da shi a matsayin wanda take ganin garinsa ɗaya bacin manzo Allah sama da sauran muhajirai da take gani amma na kusa da ita shine mijinta Allah kuma ya zo ya ɗauke shi kuma ya ɗauke shi da ‘ya'ya ya bar ‘ya'ya annabi sama ya aure ta ya runguma yaya suka ruwaito hadisai ya gula musammin laha in ji umar hmm. umar ibn abi salon salama ya gula musammin laha wa kul bi yaminika wa kul min ma yamika kaga kyawawan dabi'u da nan musalama kawai da ya ishe ka misali nau'i na hudu na hikimomin da suka sa Allah ya halasta wa manzo Allah sama ya auri mata da yawa al-hikmatu ta'limiyya wanda wannan darasi ne kawai mai cin gashin kansa hikimar karantarwa Allah ya halasta wa manzana sama ya auri mata da yawa domin su haddatu su fahimta su ruwaito mana hukunce-hukuncen da babu wanda zai iya ganin abin da manzon sama yake in ba su ba tis'u niswa idza nasiyat ihdahunna tadhakkarat al-ukhra mata tara in wata ta manta wata za ta tuna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun manzon sama abun koyi ne shi rayuwarsa da baki ɗaya a koyi ce to suwa za su gwaito mana ababen da yake a cikin gida shi yasa kake jin aka samu waɗannan salasatu nafar mutum uku suka je suka tambayi manzon salama. da suka tashi suka ce me. an hayatihi fi sirri mai manzon sama yake wanda ba wanda ya isa ya gani in ba matan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duka waɗannan mata da ya rasu ya basu ɗakunansu gidajensu tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya karɓar manzo Allah sallama ya faɗi abin da matansa za su riƙa yi cewa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da Allah subhanahu ta'ala ya sa ake karantawa a gidajenku a ɗakunanku na alkur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sama na rasuwa yanzu idan ka ɗauki tarjaman na Aisha ka ɗauki alal misali a cikin sayyid alamin nubala ko a cikin tarihul islam na addabi duka ka fara ganin almajiranta sai ka sai ka gaji da karanta hmm. almajiran na na'isha da suka karbi ilimi daga gare ta in kana karanta sai ka gaji wane ɗalibinta ne wane ɗalibinta ne wane ɗalibinta ne in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aure su ba ta yaya za a samu waɗannan ilmoma na Naisha ita kadai sai da ta goyito hadisai 2200 da wani abu da ka sannan ake sa ta a cikin mafi ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wal muqsimuna fi riwayatin athar abu hurairata yalihi ibn umar wa anas wal bahr kal khudri wa jabir wa zawjatun nabiy sallallahu alaihi tana cikin mutum bakwai waɗanda suka fi kowa yawan hadisi sannan tana cikin waɗanda suka fi kowa yawan fatawa yawan fikihu wal bahru awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatul hadhihi al aba matar manzon sama na Aisha nau'i na biyar al hikmatul shima'iyya hikima ta zamantakewa daga cikin hikimar Allah ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa kusan manzo sama yana da surkuntaka da duk manya-manyan kabilun larabawa har kabilar su abu jahali na nan musalama radiyallahu anha ya ce abu jahali makhzumi ne sayyiduna umar adawi ne sayyiduna abubakar radiyallahu anhu taimi ne duk manzo Allah sama yana da alaka da su haka larabawan madina banin musalik juwairiya bin tulharis manzon sama ya yi surkuntaka da su sirikin mutum na zama kamar dan uwansa kuma allah maɗaukakin sarki ya haɗa wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan sai ce ne fa ja'alahu nasaban wa sinira sai ce wa kana rabbuka tadira hmm. sirikanka sukan zama kamar danginka akwai lokacin da ma idan boko ya wani yawa sai ga kansu sun fi dangin shi jin daɗi ko ba haka bane har bahaushe ya kirkiro wani sabon karin magana wanda iyayenmu da kakanninmu ba su san shi ba sabon karin magana ne wai da matakka ta ta haifi gwamna gara ta haifa maka matar gwamna ko ba sabon karin magana ba ne to kaga nasaban wa sihira wa kana rabbuka qadir kaga alhayatul shimaliya sannan na shida yanzu a wancan alshimaliyyar yanzu kyautatawar da manzon Allah na Abubakar yau manzon Allah sallama saboda manzon Allah sama ya kyautata wa sayyidina Abubakar ya saka masa sai ya auri iyasa. kaga wannan wata zamantakewa ce ake koya mana mai kyau matsayin sayyidina umar radiyallahu anhu shi ma sai mazan salama ya saka masa ya auruwa ya auri diyarsa hafsa radiyallahu anha sai hikima ta shida ta ƙarshe ita ce alhikimatu da'awiyya hikima ta da'awa annabi sama yayi aure da yawa ta sanadiyya auren nan nasa da yayi ya zama yana da sirkai da yawa sai da musulunci ya shiga kowane gida mm. daga cikin gidajen makka da ya baro da kuma gidajen madina kaga hikima ce da awiyya sannan wannan auren da ya yi ya rage gaba da tukukin rai da kafiran makka da yawansu suke da ita a game da annabi sallama ku duba abu sufyan radiyallahu anhu Kuwa min a'da a'da'in nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka fi bayyana gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa koyewa ba amma sai gashi manzon sama ya auri iyarsa na ummu habiba ramla kar ka ƙara kakka rage wannan auren da aka yana cin asbab da suka sabubban da suka jawo sayyiduna abu sufyan radiyallahu anhu wannan gabar ta fara dakushewa a cikin zuciyarsa annabi sama ya auri diyarsa to me yar da kuma shi ke na shiga gida har ɗan uwanta ana ce mashi khalul mu'minin sayyiduna muawiya mm. bayan manzon sama ya ɗauki sai sayyidina Muawiya ya bashi sakatare sakatarensa kaga sakataren mutum yana cin khawas ɗinsa ba kowa kake ba sakataren ka ba shi yasa balarabe fassarar da yawa sakatare mafi kyau ya ce al'amin fassara mafi kyau ya ce amin ka gani wannan misali jibi abin nan juwairiya bintul harith wadda aka kama ta a matsayin fursunan yaƙi annabi sama daga baya bayan ya yanta ta kuma ya aure ta sai ga shi wannan ya jawo danginta da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi kowa sai da ya sake shi na na isha radiyallahu anha ta ce bata taɓa ganin mace mai albarka ga al'ummarta kamar na na juwairiya kenan nan take kowa zai ci a ah, ashabu rasulillah ta sama ashabu rasulillah ta sama sirkan manzon sama za mu kama a matsayin fursunan yaki kawai sai a ci azai su kuma wannan sakin nasu da aka yi sai suka ci kawai suka musulunta bal musallik wannan misali suna da yawa akwai maganganun da malamai suka yi a kan wannan eh, da ka ɗauki kayan kama da ta gama amfani ba da amfani ne a wuce al'imamu subiki ya taƙi yana da magana mai kyau da yi a kan wannan al'imamu subiki ya kawo tacin shabu sunanin nasa'i ɗinsa eh, magana ce mai kyau ya su subiki allah ya fi masa haka al-imam ibn hajar a cikin at-talkhis habib yana da maganganu da ya masu kyau akan wannan bangaren haka kafin sa malamin sa ibn mulaqin a cikin gayat usul fi khasa'is rasul shi ma yayi maganganu masu kyau akan haka haka al-abdurrauf al-minawi a cikin faidul qadir sharhin sana'a al-jami sarih shi ma yana da maganganu masu kyau da yi akan wannan haka al-imam al haka sauran malaman tafsiri waɗanda suka yi rubutu a da da kuma yanzu duk sun yi batu akan wannan gaskiya matsala ce mai faɗi yan uwa kun ga na karanta larabcin in na eh, bar abubuwa da yawa saboda haka insha Allah ban san in ta wa tun dai an ce an ƙara min lokaci to daga sadaka kuma kada mu koma kuma in yi abin da ya wuce sadaka eh, akwai hakkinka akwai a maka sadaka ko a baka kyauta to daga nan sai me kuma ku shi ka ku faɗi to ba za mu yi shi ba Allah shi kyauta to Allah ya taimake mu Allah ya ƙara wannan mu'assasa alkhairi jagoranta Allah ya taimake shi Allah madaukakin sarki ya ji kan mahaya baban mu eh, wanda wannan masallacin yake amsa sunansa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahma dukan mu da muka samu halartar wannan zama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana albarka malamai da aka gayyato su daga uwa duniya waɗanda za su zo su shayar da mu ilimi Allah ya kawo su lafiya Allah maɗaukakin sarki ya samu amfana da abin da za su karantar da mu mai taliki da zai muni Allah maɗaukakin sarki ya saita harshensa Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da zai faɗa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa